نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي wannan yammaci na laraba wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan ramadan ga watan ramadan ashirin da bakwai bayan sallam daga makka zuwa na ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida miladiya yau za mu tashi suratul burj suratul buruj sura ce wanda suke mai kiya iyasna da biyu sura لتثبت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان wannan sura ta zo ne domin ta tabbatar da mummunai akan abin da suke kai na imani wato tabbirahum ala aziyati kufar da kuma hakurkurtar da su a bisa ga cutar wadda kafirai za su iya yi musu وتذكرهم بما جرى على من تقدمهم domin kuma ta tunatar da mutane kai irin abin da ya gudana game da waɗanda suka gabace su min ta'zib na azabtarwa alal iman bisa ga suni imani wa tukabbirahum ala zalika hatta ya'natu bihim kuma dan ta hukuntar da su a kan hakan har yanzu sun sami abin da zai ke musu cewa bihim game da su waɗancan da suka gabata ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم في هقولي كم أبن سكي فسكنتا نموتا ننسو ويعلم أن هؤلاء عند الله عز وجل بمنزلة أولئك الملعونين المعذبين مثلهم وما سجاني سوى su irin waɗannan kafirai na yanzu waɗanda suke kokarin ومن من ينزو dai dai suke da irin kafiran da waɗanda aka la'alce su aka yi musu azaba dai dai suke da su an gane ku hitsawo a hitsa bi an fihim ma qad qila fihim kuma irin kafirai yanzu din sun tantanta a faɗa musu wata kalma mai muni wani sakamako mai muni makamancin wanda ya faru ga kafiran da waɗanda suka azabtar da mammalai a da abinda ma da yake so ya ce, ba bambanci tsakanin mai imanin da da na yanzu ta fuskar daraja da matsayi a wajen Allah da taimakon Allah da agajinsa sannan kuma babu bambanci tsakanin kafirin da da na yanzu kan ce al shi Allah yake nufi cikin da nisa da yake aina ba ta kono yudrikum al-maut wa law kuntum fi burujin mushayyada a duk inda kuke mutuwa za ta riske ku ko da kun kasance cikin waɗansu gine-gine ko ganoyi mushayyada masu tsawo ko masu ƙarfi duk inda take kwarin ginin ka da tsaro ba zai hana ka mutuwa ba in kwanan ka ya tashi an fahimta ku ba ma al-buruj anan gurin ana nufin tsaro ubangiji ta'ala ya ce ina rantsuwa da sama ma abokiyar tauraro don ubangiji ta'ala ya yi wa sama kwalliya da taurari inna zayyana sama a duniya bi zinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid zatul buruj wal yawm al maud ina rantsuwa da yini wanda aka yi alƙawarin zuwansa yinin da aka yi alkawarin zuwan sa yawmal kiyama wato yinin ranar tashin kiyama al-maw'udu bihi wato wanda aka yi alƙawari da shi wa idan ahli samai wal ardi an yastami'u bihi yinin da aka yi alkawari cewa mutan sama da mutan ƙasa za su haɗu a wuri ɗaya a cikin sa mutan ƙasa sauran halittu mutane da aljanu da dabbobi mutan sama kuma mala'iku kenan domin a ranar mala'iku za su sauka daga sama wa da'a rabbuka wal malaku saffan saffa wato kaga malaiku za su sauka daga sama yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al malaikatu tanzila hal yanzuruna illa an ya'tihum Allah fi zulalin min al ghamami wal malaika wa qudiya al wa ila Allah turja al umur al yawm al maw'ud yinin da aka yi haduwar halittun sama da na kasa a wuri daya don ubangiji ta ala yi a cikin sa wa sannan ina rantsuwa da shahidin mai taida. waɗansu malamai suka fassara mai taida cewa yawan juma'a yana zanen juma'a yashhadu ala amilihi bima amila fi wato ranar juma'a yini ne da zai ba da shaida ga wanda ya aikin kirki a cikinsa cewa eh yayi aiki din wa mashhudin kuma ina rantsuwa da abin yi wa taida abin yi wa taida nan ana nufin wato wurin da za a shaide shi mutane za su zo shi wurin da aka tanada dan mutane su jakke masa to shi ne ma da ya fasara cewa yau mu arfa shi da yinin ranar arfa an gane ko kaza fustirat as-salatu fi hadis haka ne aka fassara waɗannan kalmomi guda uku a cikin hadisi cewa al-yawmul maw'ud yinin ranar tafi kiyama shahidin ranar juma'a mashhudin kuma ranar arfa fil hadisi haka yanzu cikin hadisi kamar da malai ce bal awwal maw'udun bihi na farkon an yi zuwa su shine yin ranar tashin kiyama wasani shahidun bil amali fihi na biyun shine wa ranar juma'a yana ba da yini ne da ke ba da shaidar abinda mutum ya aiwatar cikin sa wasalisu tashhaduhu an-nas wal mala'ika yini na ukun kuwa yin ranar da mutane da malakudun za su shaide shi shine yawmun mashhur wato yinin da mutane za su shaide shi da ma da yake cikin hadisi yayi shiru hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi daga Abi da Allah ya kare da gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man da Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi yace al yawmul mawqud yawmul qiyamah yini al mawqud yini yin ranar tashin kiyama wal yawmul mashhud yawm arfa yini da ake kira al mashhud shine ranar arfa wa shahid yawmul juma'a wato kuma yini da aka ce a shahin shine yin ranar juma'a wa ma tala'at ash-shamsu wa la gharabat ala yawmin afdal min rana ba ta saka hudowa ba ko ta fadi a cikin wani yini mafi fiki sama da yin ranar juma'a yin ranar juma'a shine mafi fikin yini فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب Allah له a cikin yinin juma'a akwai wata sa'a daya wanda ubangiji ya tanade ta babu yadda za a yi bawa mumuni ya dace da addu'a a cikin wannan sa'ar ba sai Allah ya biya musu bukatar sa wala yasta'izu min sharrin illa a'adahu Allah minhu babu yadda za a yi bawa ya nemi tsari daga wani sharri a wannan sa'a din ba sai Allah ya tsare shi daga wannan sharri hadisai sun zo waɗanda suke bayanin wannan lokacin waɗanda hadisan sun nuna daga lokacin da limami ya shigo ranar juma'a ya ce assalamu alaikum ya zauna akan mimbari ba za a kira sallah ba daga nan har zuwa lokacin za a ce assalamu alaikum ta kammala sallah wannan tsakanin in mutum ya ribaci ko da kashar ɗaya ko biyu ko rabin minti ko minti ɗaya addu'a to lalle ya dace da lokacin da aka yi alƙawari cewa Allah zai biya masa to kaga a nan gurin yadda mutum zai yi koyi ribaci wannan shi ne ana kammala kiran sallah kafin liman ya fara inna alhamdulillah tunda in dai limamin sunna ne zai dan bar lokaci koya dan shi ma yana ansa kiran mai kiran sallah lokacin da yake ansawa idan ya kammala kuma zai salati ga annabi zai karanta allahumma rabb hadhihi da'wati tamma zai karanta raditu billahi rabbana wa bil islam dinan zuwa karfi sannan shi ma zai addu'a tunda manzo Allah ya alƙawarin cewa addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da iqama karbabbiyar to kaga a wannan tadibar lokacin idan mutum ya sa'a yi addu'a a lokacin ta ga ya dace da cewa addu'a ce tsakanin kiran sallah da iqama sannan kuma ya dace ta shiga lokacin da maza Allah ya ce daga tsakanin lokacin da liman ya zauna a kan minbari zuwa lokacin za a kammala sallah in mutum ya roki Allah a wannan duk alkhairin da ya roki Allah zai baki duk shirin da ya nema a tare shi ubangiji ta Allah zai tare ina ba da mutum sannan waɗansu nusus sun nuna cewa kuma daga lokacin da aka yi sallar la'asar zuwa faduwar rana shi ma lokaci ne na an sa a ranar juma'a daga lokacin da aka yi la'asar har rana ta fadi ne da idan mutum ya riba sai ya addu'a do'ar sarin da roƙa ana sa ran Allah zai bashi duk sharri da mutum ya nema a kare shi to ubangiji ta Allah zai kare shi daga wannan sharri to waɗannan sune asbabul ijaba sababa da ke kawo ijaba in ka ba an samu maka addu'ar ka ba sai in an samu mani'un min al-mawani wani abu da ke hana a karba don ka iya dacewa da lokacin karɓar addu'a kuma ka yi amfani da kalmar da yan an karanta ta ana karɓar addu'a kamar ismullahi al'azam ina ba za mu fahimta ga dacewar lokaci ga dacewar abin nan kuma ta iya wa kai mata fiye ne a wannan lokacin kaga wani sababin daga cikin asbab ta iya wa an dace ruwan sama na sauka an sake samun sababi daga cikin sababba ta iya wa da azumi a bakinka kaga wani sababi sababba biyar ko shida su taru don da an sa addu'a ga kuma tafi da ka dace da lokaci cikin lokacin an sa zuwa, ka yi amfani da kalmar da ake an sa mai ita da azumi a bakinka ga shi lokacin kuma ana cikin ruwan sama waɗannan duk sabubba ne da an sa addu'a to amma sai a samu mane wani abin da ke hana a karɓa addu'ar mutum duk sai ya sa waɗancan sabubban ba za su yi tasiri ba duk sai sa sabubban gaba sai ba za su yi tasiri ba daga cikin mawane mutum ya yi addu'a ta yanke zumunci Allah ba zai karɓa addu'ar da kai ba ta yanke zumunci daga cikin mawane mutum ya ce ya ubangiji kafin in sauke hannu na lalle ta gaban bukata ko ya ubangiji kafin rana ta fata duk addu'ar da mutum ya yi irin wannan Allah baya ta ko ka dace da lokaci kana roƙon Allah ne sai ka bar masa zaki ya biya maka bukata yau ko gobe ko shekara mai zuwa ya zaba ma lokacin da abin ya fi zama alkhairi a gare ka kila dinin jinkirta ma ya hana muku komai a duniya ranar tashin kiyama ya fitar da kai aljanna ya ba ka lada wanda za ka cika ka samu hayewa ko ka kara samun matsayi sama da wanda aikin ka da ya ajiye ka inda an kyale ka da aikin sa, zai fitar da kai aljanna wani matsayi na kasa addu'ar wannan da aka maka sanin bi sai ka kara tunta da ka matsayin da ya fi wannan duk ubangiji da Allah ya wa bawa wannan da haka mutum kenan kare ya hanzari kare ya addu'a kuma sai yake abin nan sannan kuma kare zan so abincin mutum haramun ne tunda maza Allah ya nuna mana karara ثم ذكر الرجل yuqilu safara ash'asa azbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram sai wanda Allah ya fa anna yustajabu lahu ashe tanawul al haram mani'un min mawani' al ijaba mutsin haram aiwatar da haram ɗaya daga cikin ababen da ke sa addu'ar mutum a ki tabbata a ce ko da mutum ya dace da lokaci to kuma sai ya yi kokarin ya dace da mai ya kauce wa mawane ababen da ke hana ansar addu'a Allah ce mada gaban kasa ubangiji ta ala ya ce na rantse da sama ma abuce saurari na rantsa da yinin da aka yi alƙawarin zuwan sa na ranar tafin kiyama na rantse da yinin wato ranar juma'a sannan kuma na na rantsi da yini wato na ranar arfa hudun don mutane sukan halarci ranar arfa a aikin hajji kuma su taru a wuri guda wanda rukuni ne cikin rukunai da shi ke hada kowa ya je don shi ne aikin da ke hada kowa da kowa a wuri daya a lokaci guda a lokacin aikin hajji in ban da shi babu wata ibada a ƙarshe ne da ke hana dukkan alhazai a wuri guda sai ita da wafi ka iya zuwa ka yi daga bayan in je ka yi da zafi in yi da yamma kila ba yi da daddare ko ba haka ba kwanan mina ta iya wasu na cikin da aka wa uzuri kwanan muzdalifa ta iya wasu na cikin da aka wa uzuri jifa ta iya yi a lokacin da baki ne ba amma arfa kowa dole ne ya tsaya a arfa daga lokacin da rana ta hudo zuwa lokacin wato daga lokacin da rana ta karkata daga azahar zuwa lokacin ba ko wani yanki da daga wanda ya yi jikiri saboda wani uzuri cikin uzurruka za ka zama yawan mashku wato yini da ake halartar sa wanda jama'a suke cinturun da su taru a wuri daya a cikin sa ma da yake wa jawabul qasr mahzufun ansar rantsuwar ko sababin da yasa aka yi rantsuwar an shafi saddarhu da qadiruhu laqad wato ana ana iya kaddara shi cewa lalle wato na rantsa da sama ma ce taurari na rantsa da yini kaza na rantsa da yini kaza lalle za a tafi kiyama mutum ya kaddara shi a haka dan surorin maka sa magana akan tafi kiyama ko kuma kalli ma'anoni da suka zo a cikin aya menene abin da zo a cikin aya lalle sai na ke mutum mun ne ko mun rauno su domin abin da zai biyo baya za a nuna yadda kafirai suka azabtar da bane amma kuma Allah ya alƙawarin taimakon nan saboda tsaya wanda suka yi akan tafarki da daidai ko wani abu makamancin haka lalle sai na taimaki addini na azabtarwa mai azabtarwa kisan mai kisa baya sa addinin ya tsaya kullum kullum mai kullum kullu makircin mai makirci baya hana gaskiya ta shiga ba sai dai ta yin kayan sa har ya har ya tsufa har ya mutu har kudin su kare har ya tsufa daga mulkin sa ita kuma gaskiya tana nan sunan ta gaskiya kuma babu abin da yake sai hana ta ci gaba mutum ko aljan ko wani daban Allah ce قتل أصحاب الأخدود النار wa qud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وبين قتل أصحاب الأخدود قتل وتؤلى أنت أصحاب الأخدود ما أبوتا رامكا قلت ما أبوتا وللو دموع الأخدود لكن يا فصرتي الشق في الأرض وتو gini ko rami da mutum zai haka a cikin kasa mufraduhu wa mufrad wannan mufrad dai a ce ukhdud wa jam'uhu amma jam'in kalmar akadid wato ita ce kalmar akadid wal khadd bi fathil kha bi ma'ana al ukhdud wa jam'uhu khudud wato dai idan ka ce al ukudud rami da aka haka cikin kasa daidai da ramin da ake kamar na magudanar ruwa yana iya daukan wannan ma'anar sannan kuma yakan dauki ma'anar wawo keken rami da za a haka don wata manufa cikin manufofi ko dan tara ruwa ko dan a kunna wuta a ciki dan a yi gaji game da manyan attajirai da manyan sarakuna suke a da a bankare shanu a bankare awaki babu iyaka ai akara ne kan kasa a tsora karafa sannan a zo a daddera su to wannan ramin tun da kasa ce aka haƙa rami a ciki kewayayye ana kiransa al-ukhdud guda ɗayan sakin dangin sa a sadi a wani lokacin ake kiransa alkaddu guda ɗaya kenan jam'in sa hudud in ka faɗi wannan yayi in ka faɗi wannan yayi alqur'ani ya zafi lugar da tafi dadin faɗa hudud wato kenan mufradin ta kutila ashabul hudud Allah an ta ashabul hudud an gane ko bisa ga mai annar zatil waqu mal yace wannan ah, annar badal kimalin minhu kamar badal ne a madadin kalmar ukhdud kamar ka ce qutila ashabul ukhdud qutila ashabun nari za su Allah an la'anci waɗanda suka yi wani wawa sai kirari Allah an la'anci waɗanda suka hura wuta a cikin wannan ramu zatil wuqud ma'abuciyar ruruwa annari zatil wuqud wato kenan annari badal ne na kalmar ukhdud yadda ta ce ashabul ukhdudi ta kuma iya kantar mai tafi ne ashabun nari da domin dai waɗanda suka yi ramin su ne dai kuma suka kura wutar a cikin sa kuma wannan wuta da tsoko ma'abuciyar ruwa izhum alaiha qu'ud izhum yayin da su mutanen da suka yi ramin kuma suka hura wutar a ciki qu'udun suka zanto suna zaune alaiha a gefanta dan ba za ta ce alaiha akan ita wuta tun ba da ba zai iya zama akan wuta ba sai dai a gefen ramin nesa yadda zafin ba zai kai gare su ba amma suna hango duk abin da aka ɗora ko aka jefa a cikin ramin da aka kunna wutar ai haulaka wato gefenta janibul ukhdud gefen wannan rami alal karasi suna zazzaune akan kujeru wa hum sutan wanda suka hura wutar suka zauna akan kujeru suna kallo ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa hum sutan shuhudun suna halarta a wurin suna masu kallo alama ya faluna ga abin da suke wa mummunai suna kama duk wanda ya imani dai bayan ɗaya su jefa a cikin wannan wuta wato sun sa ma'aikatan su kenan sun sa yaran su sun sa fadawan su barorin su suka yi katin rami suka sa wuta a ciki sannan kuma suka zo aka yi musu shimfiɗa a gefe aka sa kujeru suka zauna duk wanda aka kawo a ce ko ya bar musulunci ko a jefa shi a idan ya bar musulunci ya furta kalmar da yake so suke so ta kafirci sai a kyale shi idan ya ke bar musulunci sai a dauke shi sai a jefa shi a cikin wannan mutum ka duba irin wannan abu malaki wa zalika anna rajulan musliman abin da ya faru shine wani mutum cikin musulmi ne man ya injil cikin wanda suka karanta a ajara nafsuhu fi amalin ya bayar da ladan kansa ya bayar da lebarantin kansa addara nafsahu fi amalin wa da'ala yaqra'u al-injil ya ya kai kansa lebaranci a wani aiki sai kuma yana aiki yana karanta linjilansa fara'at bintul mustajir nura yadhi'u min qira'ati al-injil sai yar wanda ya dauke shi lebarancin daga wani irin haske yana bubbuga lokacin da wannan mutum ke karanta linjila fa zakar zalika li abiha ta ambata haka ga babanta fa sa'alahu sai ya tambaye shi yaya aka yi wannan haske ke bubbuga a jikin ta lokacin da kake karanta wannan littafin fa lam yukhbiru shi ko bai bashi labari ba fa lam yazal bihi hatta akbarahu yana ce masa yana ce masa tambaya har da karshe ya bashi labari game da abin da yake shine akbarahu biddin ya bashi labarin addinin da yake kai wal islam ya bashi labarin musulunci fata ba hu aladini shike sai kuma ya yi imani da shi ya bi shakan addinin sa wato shi wanda ya dauki lebaran sai ya yi imani da addinin da lebaran yake kai da addinin musulunci ya yi imani da shi wa huwa sab'atun wa samanuna insanan ma bayna rajulin wa mar'atin fa tabahu ala dinihi huwa menene wa sab'atun wa samanuna insanan ma bayna rajulin wa mar'a wannan mutum da ke karanta linjila sai mutane suka bi cikin addinin sa wannan mutum da ya ɗauke shi da adadin mutane saba'in a tamanin da bakwai tsakanin mace da namiji wa haza ba da ma a isa ila sama malai ce wannan ya faru ne bayan an dauke annabi isa zuwa sama wa qabla mab'athin nabi sallallahu alaihi wa sallam kafin aiko annabi sai da wasallam tabbata gare shi bi 70 sana da shekaru 70 bi najaran a wani gari da ake kira najaran a yanzu jiran garin yana cikin kasar saudiya fa sama bi zalika rajulun ismuhu yusuf ibn zunwat sai wani mutum ya ji labarin haka shi mutumin da ya ji labarin sunansa yusuf ibn zinawat fa khada lahum fil ardi wa awqada lahum fiha fa khadda lahum fil ardi wa awqada lahum fiha fa arradahum al kufr wato sarki ne cikin sarakuna da ake kira yusuf ibn zinawat da ya ji labarin haka yace waɗannan mutane da suka yi imani suka bar addinin da aka taso iyaye da kakanni abinda za su yi kenan sai umarni aka haka rami cikin kasa aka kunna wuta fa arrabahum ala kufri yazo yana sallata musu kafirci ko mutum ya fita kalmar kafirci ko a jefa shi fa mana ba an yakfur duk wanda yake kafirta qazafahu billah sai sa a jefa shi cikin wuta wa man raja an dini isa lam yakzifu amma wanda ya ridda ya bar addinin annabi isa wato ya bar musulunci shi ba za a jefa shi cikin wuta ba wa ruya anna Allah anjal mu'minina al an ruwaito in ji malam yace an ruwaito cewa Allah ya tsamar da waɗannan mummunai da aka jefa a cikin wuta bi qabdi arwahihim ta hanyar karɓar rayukansu qabla wuqu'ihim fiha kafin su fada a cikin wutar da an jefa mutum kafin ya fada ciki sai an sa malaika ya zare ransa kaga ba zai ji zafin ba wa kharajat an-nar ila al-kafirin fa harqatuhum wutar kuma daga baya sai ta kawo hari waje da kafirin da suka kunna ta ta kone su kurmus gaba daya yace an ruwaito haka kaga magana an ruwaito ba hadisi ne wanda shi ma ke da tabbata akan sa bakin shi ba Allah ya tsare gaba wannan dai a hakikanin gaskiya akwai hadisi wanda yake shahararre hadisin wani yaro wanda yake zuwa wajen boka ya koyar da shi sihiri ya je wajen wani malami kuma ya koyar da shi addini wanda yake cikin riyadu salihin ko da ran karanta shi ba zan tsaya komai da komai din cikin sa ba dan yana da tsohon hadisi amma dai shi malamai suke kawowa dan dangantaka da wannan kissa ta ashabul rasul dan mu ga tsakanin abin da malai faɗa da kita san da abin da hadisi nuna hadisin imam muslim ne ruwaito shi daga suhaib Allah ya kare da abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa wani sarki cikin sarakunan da suke da wanda yake da mai sihiri yayin da kiwo ya sihirin ya girma sai ya ce da sarki kaga dai yanzu na riga na manyan sa abin da nake gani ka zaɓi wani yaro mai kaifin hankali wanda za a aiko shi waje na dai in ka koya masa sihiri saboda ko da na na mutu ba a yi hasara ba an samu halifa wanda zai mai gurbin kai sai sarki ya tura masa wani yaro wanda yake karantar da shi sihiri shi da sihirin na karantar da shi sihiri to akan hanyar da yaron ke bi lokacin da zai je gidan wancan mai karantar da shi sihiri akwai kuma wani bawan Allah shi kuma yana rumfasa ko bukta inda yake zaune yana ta ibada yaron sai dai sai ba shi sha'awa mutum ne da ganin irin masu gudun duniya yana maganganu wanda yaron bai saba da irin maganganun ba maganganu na imani maganganu na tauhidi maganganu na musulunci to kullum zai wuce sai ya tsaya ya saurari wannan dattijo mai karantar da addini sannan kuma ya karata wajen wanda yake koyar da shi sihiri to wannan ta sa daga baya sai ya kasance an gano dai shi mai koyar da shi sihiri ya gane cewa wato ainihin yaron nan akwai inda ke sa a hanya dan baya zuwa kan lokacin da aka yi da mutane sannan ko mutanen gidansa suka gane cewa yaron dai akwai inda yake tsayawa a hanya dan idan lokacin da aka saba in ya taso ya zo gida har lokacin da wuce ba ga ya zo gida ba da akan hanyar sai tsaya ya zuwa bayan ya dawo kuma ya tsaya ya zuwa sai amma da zai tsara a wannan a lokaci guda sai su yawa to sai ya kasa mutum minti a kan hanyar zuwa minti talatin akan ga hanyar dawo to dai ga za a gane shi sai faɗawa wannan tafiya da ke koyar da shi cikin sai sai kaga duk lokacin da ka je gida za a yi maka faɗa sai ka ce ai shi mai koyar da kai sihiri ne ya fata maka lokaci idan kuma ka je wajen mai sihiri zai maka faɗa sai ka ce ai a gida ne aka fata mun lokaci sababin na ke, ya dauki lokaci aka saka Wani idan mun dauki wannan a wannan kaga yana nuna halartar yin taqiyya cikin addinin musulunci idan mutum ya koya addinin su jin tsoron kar a cutar da shi ba ta taqiyya irin wanda ya a suke ba dan ita wannan munafici ke tsantsa ba ta da alaƙa da addini kun gane to shi haka aka yi aka yi kai ana nan a cikin irin wannan yanayi wata rana ya yana cikin kan hanyar ya bar wajen malami kafin ya je wajen mai sihiri sai wata dabba ta bayyana haka manzo Allah da fatan azima wata kasuwar dabba ba a bayyana sunan dabbar ba zaki ne yiwa ce da alama dabba ce dai mai farautar mutane ta kan farautu mutane da haka sai mutane suka tsaya ba su samu damar mutuwa ba kowa na jin kuma dabbar ta tsare hanyar mutane mutane ko ba za su iya korar ba aka rasa yadda za a yi sai yaron ya ce to a yau zan jarraba in gani tsakanin abin da nake koya wajen mai sihiri da abin da nake koya wajen malami wanne ne ya fi tasiri dan shi yanzu yana koyon wannan yana koyon wannan amma ba da kowa ta tamyizi da zai bambance wannan ne gaskiya wanne ne ba? ya Allah ya kawo wannan a matsayin abin da zai jarrabawa a kai ce yau kan zan koya in gani cikin da sai dauki dutse dan karami sai ce Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilayka min amri sahib faqbal hadhihi ad-da'wa yace ya ubangiji idan lamarin wancan malami mai wa'azi mai gudun duniya mai tsoron Allah shi ne yafi kaunatuwa a wurinka sama da lamarin wannan mai sihiri mai dabo mai rufa ido da tsafi to ya ubangiji kashe wannan daba sai je ba duka karamin dutse haka da mutum zai dauka a hannu kaga ya ba za ta kace dabba ba ko sun kan da jiban hannu da wayar kace yana jefawa mai zai faru shikenan dabba ta faɗi ta mutu mutane suka wuce kowa ya samu damar wucewa hanyar taku da haka sai zo wajen malamin su da ya koyar da addini ke fito faga abin da ya faru yau na yi jarabawa dai in tantance tsakanin abin da wancan ke koya mun da abin da kake koya mun ga kuma abin da ya bayyana da nan sai shi malamin ya shirki to ai kuwa lallai a yau kai kam kama fili matsayi kenan wato kenan Allah ya bayyana da karama a hannunka sama da wannan na ɗaya daga cikin abinda malamai na ahlus sunna ke kafa hujja da shi kan karamatul awliya cewa waliyai na da karama karama kuma shi ne wani amrun khariqul lil ada wani al'amari ne saba wa al'ada al'adance ba a saba dutse ya kashe zaki ko ya kashe giwa ba da haka idan har dan karamin dutse za a dauka a jefa ya kashe giwa wanda ya zo mai amrun khariqul lil ada wani al'amari da yake ta al'ada yuzhiruhu yuzhiruhu Allah ala yadi rajulin salihin Allah yakan bayyana abin a hannun salihin mutum to wannan abu ya zama mai karama bambancin ta da mu'jiza mu'jiza ana kalubale da ita amma karama ba a kalubale da ita mai mu'jiza za ta in kai sai kaza kuma yi kuma ya a mutane zan yi kaza kuma yi amma mai karama baya fara ba a da shi baya takara da mutane yawanci ta kan bayyana bai sani ba sai in bayan ta bayyana dai sannan kuma karama ba sharadi ba ce ba a wajen kowane wali cewa kowane wali dole sai ya samu karama ba sharadi ba ne ba sannan kuma yawan karama baya nuna fifikon wannan waliyin akan wanda yake da karancin karama wanda ta ba ta wancan ba don karamomi da suka bayyana a wajen sauran sahabban da ba kula rashi rashiduna ba sun ko wanda suka bayyana ga kula rashi rashiduna karamomi da suka bayyana a wajen tabi'ai sun tsara wanda suka bayyana a hannun sahabbai yawa saboda me lokacin kulama wa rashi da dalilin lokacin annabta to in lokaci yana daga lokacin annabta ba a da bukatan karama irin yadda ake da bukatan mu'jiza da haka sai karama ta zama takaitacciya in lokaci ya danne ne da kuma mutane waɗansu za su bukaci zuwa game karama sai Allah ya ci gaba da bayyana ta a hannun waɗanda ya ga dama cikin bayan su salihai ko maza ko mata ko 'yan binni ko ƴan ƙauye duk wanda fi salihin bawa sannan kuma yawan kamar yadda na faɗa yawan karama baya nuna ko dan za ka iya samu ga wani babban wali baya da karama da yawa na kasa da shi kuma ya fi yawan Na da yawa wani ya zo wali ne ya gama har ya ba wata karama da ta bayyana a hannunsa wannan bai ana zama wali ba amma dai babban abu da za ku gane ita ce karama ba a takara da ita daga lokacin da mutum ya takara da abu ya ce zan yi kaza ko aka ce in ka ka gawo kaza yayi to ko ya zama annabi ko ya zama mai sa cikin biyu dole sai zai faru ina ba ta fahimta duk wanda aka ce kirawo girgije ya kirawo girgije ya zubar da ruwa to ko dai zama annabi ko ya zama mai tsafi to muna da aya ma kana muhammadu abba a dunin da malaikin rasulullahi annabi ya rufe kofar annabka da haka idan wani ya mana wannan ya zama menene ko wani ya hau tabar ma a ga ya tashi ya ko a fita shimfiɗa zarduma ya hauye ko ha kawai yanzu ya ce wani daga maka yake kuma ga ruwan zanzan gaba ga ruwa ya kawo mana ta maka mun tabbatar mai tsafi ne mai sihiri ne ko mai ta'amuli da aljanna ba wata karama yanzu kawai so ake a tabbatar mumuni ne ko kafiri ne ba sani ba amma dai maganar karama maganar wani ta ba mu ba a da wannan tabbacin a yanzu dan ba sani ba mai sihiri ne ko kuma wani bawan Allah ne yake ta'amuli da aljanu abin da yake da kai kafirci ba amma aljanu suka ba su gura su maka yato da yake nuna wa ne ko almajirai ko suka ba su bagaruwa ko suka ba su wannan wannan wannan abu ne ina ba na mu ma'ana dai wannan hadisi na nuna karama su auliya wannan datti da ce kai kan yau ai kafi ne domin abin da kai din nan na gani to ai ban bai taɓa bayyana ba a hannuna to amma da masani ne sai ce innaka satubta to ka sani za a jarrabe ka kaga wannan wani muhaddis ya ne mummuni ubangiji ta'ala zai da shi kamar yadda na faɗa a darasin uh, gadon kai ne cewa da mu Allah ya alƙawarin zai taimaki mummuni wannan bai kore ya jarraba mummuni ba jarraba daban taimako daban dan kar a ga wani mummuni yana ta addu'a yana ta roƙon ubangiji tare da haka kuma jaran sai yana ta ƙara jan baya tare da haka an kore shi daga aiki sai a ce ai ya nuna ba mutum kirki ne da kan gaskiya ya talauce to ya addu'arsa a karba daban Allah ya taimake shi daban kuma Allah ya jarrabe shi kuma don ubangiji ta'ala na iya taimakon ka a karan kanka ko ya taimaki ka bayan ka kai din addu'a da kai don aji ya yanka ake son kar bayan ka ta gayyara su wannan albarkar kaga annabi guda ya fice yaki an kaje shi wannan nuna Allah baya son shi ya nuna Allah baya karban addu'a amma sai mabiyansa bayan shuɗe wasu su tsaya kuma su kafa addini a bankasa wannan taimakon da Allah ya yi nufi ya tabbatar da shi a kan mabiyan bai yi nufin hikimarsa ba ta ga daman ya bayyana shi a kan hannun annabi ba kaga akwai ta da gano da wannan da haka da raba a kanta da haka Allah ya ce a hasiban nasu an ko an yaqulu amanna هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين lalle za a jarraba mutane a jarraba mutum a dukiya a jarraba mutum a jikinsa a jarraba mutum da iyalansa ga matansa ba wanda ba a jarraba ba ka duba jarraba da aka wa annabi sallallahu an jarrabe ta a jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yake hudu an masa rosi jini ya fita a kansa an karya masa wannan jarraba ta kici an jarrabe ta game da ahalinsa aka zargi ummu na aisha da cewa ta yi bindin ta yi fasikanci ya samu kansa cikin damuwa matsananciyar damuwa ta haɓai suka damu ita ma iyayen da suka damu ubangiji ta ala ya kyale tsawon kwanaki yana da damar da zai saukar da aya cikin abin da bai kai rabin minti ba a gama komai amma aka kyale tsawon kwanaki dan a girma maladan annabi a girma maladan aisha a girma maladan iyayenta a wabakar da mahaifiyarta sannan daga baya aka saukar da aya aka wanke ta aya goma a jere dan ita kadai ba dan kowa ba waɗansu sun ce ta yi kaza Allah na ƙaryata su kaga wannan aisha ta ba shi da mutum game da ahalin ka ai ba karamar da ba ba shi da haka yace shi lalle za a jarrabe ka idan an jarrabe ka ma'ana an kama ka an daure ana dukan ka ana tanta ka ko za a yi maka hukuma wala ta zulla alai karka nuna ne karka gidan ni ya ce ni koya maka da wannan darussa ne duk waɗannan da za su taimake mu yawa cikin rayuwa ko ba ka ba sai yaron ya kasance bayan wancan abu da ya bayyana ma a hannunsa na karama sai ya zanto yubri wal akbaha wal abrasa wa yudawi an-nas min sa'ir al-adwa yana iya warkar da wanda aka haifa da ciwon makanta ka ya samu ido yana iya warkar da mai ciwon mai albaras yana iya warkar da kowace irin cuta min sa'ir al-adwa duk wata cuta inda aka je wajensa yayi addu'a to shi kira an riga an gama kaga wannan karama ce sai wani sarki da wani daga cikin yan fadar sarki na kusa da sarki saboda tsufa har ya makance sai ya ji labari cewa ga wani mai magani ya bayyana ka san abin da za su kenan mai magani yana ta warkar da mutane ana ta ba ana ta saboda haka sai wannan dan fadar sarki ya ji wannan yaro ya ji wani wannan yaro da kyauta da yawa yake dukkan wannan abin da gani na tara maka da dukiya yace naka ne in ka warkar da ni sai ya ce a'a ai ba ne mai warkarwa ba mai warkarwa shine Allah ni ruko nake da sauki shine addu'a ubangiji ta Allah cikin hikima su shi kuma ya karba ya warkar amma ni ba da tasiri wajen tutarwa ko warkarwa kaga wannan shine abin da kina maka waliyin Allah kuma da wannan shi ma mizani ne na gane mace tsakanin waliyin Allah da inda wannan aka ce ai an zo kai su da ai ka sa abu kuma ai an zo da ba da ba ba zai taba jin gina Allah ba da da abin da ya za a duba a za a duba yace inni la asfi ahadan innama yasfi Allah fa in anta amanta billahi da autu Allah fa shafaka fa amin fa amana billahi fa shafahu Allah yace ni addu'a nake in roki ubangiji in ka yi imani da Allah Allah madaukakin sarki warkar da kai ni addu'a ce aiki da amma ba ni ke warkar ba yace in ka yarda kai imani to ni kuma zan yi addu'a kuma in roki ubangiji ya warkar da kai sai tsoho ya dai imani shi kuma yaro ya addu'a cikin ko Allah Allah kuma ya tarba addu'a idan sai dawo warai to ya koma fara yana zuwa sarki ce wa ya dawo maka da ka sai ce rabbi ubangiji da ka ta tauhidi ko yanzu yan wani ne zai ce mai magani wane malam wane shehiwa ne sai ya yi hotonsa ko mai ya rata amma sai ke rabbi ubangiji na sarki ce wala ka rabbul kai yanzu kana da wani ubangiji ma dama banda ne dattijo <laughs> ce rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na ubangijin ka shine Allah ni da ke duk bayi miki halitta ne ni da kai din wato da muridi da shi dukkan halittar Allah ne duk kayan Allah ne da annabi da mabiya annaba dukkan su halittar Allah ne mallakar Allah ne kayan Allah saboda abin da ke ciki kaddara abin da ke ciki liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun kasa da wanda ke cikin ta nawaye sayaquluna lillah azhari cewa sayaquluna Allah amma sai suka ce sayaquluna lillah dan tabbatar da lamun mulk lamun din mallaka saboda haka yake dalilin kai duk halitta wuce da ubangiji sarki ya kama shi ya ce masa azaba ya ce wa tsohon nan azaba har sai da tsohon ya je nuna yaran da yana cewa waye ya koya maka wannan sabon addini da ya ji wahala sai je nuna wannan yaran to kuma dama za ka ji yaron malamin ta ce in naka sa tufta sai aka zo da yaron wajen sarki sarki ya tambaye shi sai yanzu kai sihirin da nasa ko sai ya rinka ya ga wannan tasirin kwana kwana da kake zuwa wajen malamin ka har abin ya girma ma haka shi sarkin ya dauka abin da ya tura yaron ya koya ne wajen bokan nan ko mai sihirin sai yaron ya ce da shi ni ba na warkar da kowa wanda yake warkarwa ne Allah su kuma kai da ko na Allah kenan banda ne sa aka kama yaron aka yi tai masa azaba ba ku ce ba na wa yaron nan azaba har sai da nuna malamin sa dama kuma ya ce karkar da aka zo da wannan malamin shi aka ce da shi ka bar addinin da kake kai na musulunci biki fada adal ne sha sai sarki ya sa kawo zarto irin na kafinta wa da ilmi sha fi mafarka rafi aka sanya wannan zarto a tsakiyar kansa fa shakkahu hatta waqa'a kitqahu yi aka yi tayankawa har sai da aka raba shi biyu da nau'in azaba irin wanda a tarihi baka taba jin nau'in ba ina cikin wannan hadisi sannan aka kawo shi wannan dan fada sarki da ya je wajen yaro ya karɓi musulunci shi ma aka sai kirge addini kabar addini ka shi ma ya ki aka kama shi aka ɗora zarto a kansa sai da aka raba shi gida biyu sannan kuma sai aka kawo yara aka zo da yaro aka ce bar addininka ya ki yace shi ba zai bari ba sai sarki ya sa kama yaro ya ba wa wasu mutane ce ku tafi da shi har sai kun hau dutsen da ya fi kowanne tsawo idan kun je kololo dutsen daga sama in ya yarda ya bar addinin su to ku sauko da shi amma in ya ki ku je kun shi kasa suka tafi da yaro har sai suka hau dutse bayan an hau kololuwa sai yaro ya ce Allahumma maktinihim bima shi'ita ya ubangiji isar su da abin da ka dama isar su dama a Allah ce alaysa Allah bi kafin abdahu wa yukawwifunaka bil ladina min duni shin Allah bai isar mai wadatar da bawansa ba har za su rinka tsorata kan wasu wanda ba Allah ba Allah ya isar wa bawa gurgudun yadda bawa zai koma ga Allah shi na magana ta kare Allah ya ce da annabi ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi Allah fa ya wadace ka kuma ya wadace adadin duk wanda suka bi da cikin mummune ko miliyan nawa ne Allah ya wadace su wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh al-kifaya din kira al-asl wal kifaya wadatarwa gamsarwa yace Allah gamsar da ni su ma'ana wadatar da ni daga gare su ka zame mun wato kan abin da na kasa ka zame mun mataimaki farar da kwafi imar jabal kusurta kawai sai dutsen ya kama girgiza su suka fado daga saman suka mutu yaron kuma yana tsaye sai ya sauko to da ya sauko ya tafiya sama sai koma fada ai sai an yi da'awa ya zaka fahimci suna kai kadai sauran jama'a ba za su fahimta ba a kan wanda yake son zaman lafiya shi sai fahimta shi kake me kake zafi da a tsare ka a gari a zarge ka a can shi ne ba a wajen mawlafi ka zauna lafiya ka zauna lafiya da jama'a mun zaman lafiya da jama'a ka jama'a wai kai shiru suke na yadda suwa suke shiru suwa na masu kai gum tsohuwa ce ba aka ce da ita hajjaj bin yusuf wata ke sa aka tulu nake dan kashe danki tsohuwa ce in ba ka in ba zai mutu bin ce shi ya san menene ma'anar kalmar ko sancan su su zan to gajeruwa kuma da cikakken ma'ana me ya burge da yadda saki dan yake tafi da an ce goma kashe gaba za ta mutu je ka kawo da mun da yake zai kace ka sun fi da su kace kuma ba su kace ba za ku dan kuma in sun suke kace sun zama yan gadi na duniya وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت وهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولنا ترجعون سيد أبو sarki ya dace ya yaya waɗanda suka tafi da kai yace himullah ya dingina abu zuwa ga Allah yace Allah ya isar mun su bai ce ba na gama da su yana na abu zuwa ga Allah fa dafa'ahu ila nafarin min ashabihi sarki ya saki mika ta hannu waɗansu yace ku dauke shi a cikin kwale-kwale sai kun je tsakiyar teku kaga kafarai irin na yanzu da sauran waɗansu azzalumai daga cikin masu mulkin duniya suna irin wannan idan ga wani dan ofishin ya cika taratsi cikin dare sai zuwa sace wuta a gidansa a dauke shi a irin jirgi na soja sai a je da shi cikin teku a ce kaga idan ma ga dama za mu je hokai kuma an kashe iska ba abin da zai faru ba a san zai faru sai dai a yi cewa an neme ka an to daga yau ba kai ba hira da yan jarida ba kai ba hira da gidan rediyo ba kai ba opposition kaji dan da take teku da mutum suna wato ke duniya ko a jefa mutum da duk daji a daida shi tsakiyar zakoki da suka yi ba da damu su ba ki fadin mun bude nan wani zamu yi saka nan zakoki su raba wancan kafar da wancan hannun da wancan kafar hagu amma abin da wuce to karka sake cewa komai a ga wannan raba ce ta ubangiji ya ubangiji karka rabe mu da abin da ba za mu yi ya ce a tafi da shi sai an je tsakiyar teku in ya dawo ya bar jinsu da su ba haka ba su jefa cikin teku sai suka tafi da shi da zuka da zai ana cikin tafiya ya zo sake daga zuciya Allahumma kfinihim bima ita, ya ubangiji isar mun su da abin da kaga dama saboda haka kwalakwala ya kifi su suka mutu su kuma yaran ya haihu ya dawo aka wasan su duk gaba daya cikin su suka suka dulme suka mutu ya sake dawowa fada wajen sarki yace innaka lasta bi qadli hatta taf'ala ma amuruka bi ba fa zaka ka iya kashe ne kana son kace ne har sai in kai abin da na umarce ka kaga anan gure in sarki ya je karɓar nan umarnin da awar ilahan ta ta taru ko ba haka ba to amma sarki tun da ya riga ya maka yace zuci tunda wani Allah ta inna la ilaha illa huwa zalimi shikenan sai yace da shi me zaka yi menene shi menene abin da zan yi din wanda ina zan iya kace ka kaga ya tabbata a matsayin ajizanci tun da bai san yadda zai kashe shi yace inda kana sa kashe sai ka tara dukkan mutanen gari a wuri guda sannan ka kama na ka daure ni a jikin wani katon karfe ko falwaya itace a daure na shine taslubu ne ala jizin ba wai tsiyewa ba dai dan tsire ya riga ya wuce. a wani itace ko falwaya a daga ni sama sai a daure ni sai da ina makale a jiki da raina gashin mutane sun sauri aure guda sannan sai ka ɗauki kibiya ɗaya daga cikin kwalida ka sa kibiya ɗin a cikin baka sannan ka ce bismillah rabbil gula da sunan Allah ubangijin wannan yaro idan ka haka sun marmili sannan ka harbe ni da wannan kibiya idan har ka yi haka to shi za ka iya samu kenan sarki ya dukkan abin da ya kamata yi yasa aka aka tsara dukkan mutanen da aka tsaura yaro a cikin wannan abin nan ce ya dauki kibiya a cikin kwanin ya sa a cikin baka ya ce lahar rabbul gulam ya saki kibiya da kibiya ta tafi ta da nan kuma aka yi kai ne yasa wato wurin da ke tsakanin ido da gonan kunne daidai na wuta ta fara a ciki yaro ya sa ya mutu sai mutane suka gane a cewa ko wani Allah ban da wannan sai gaba ɗaya suka ce amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam har su uku suka yi da haka manzo Allah ya faɗa amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam duk gowa wannan inda mun muni ɗaya ne yanzu yanzu gari gaba ɗaya saboda haka sai aka zo aka cewa sarki fito ba abin da kake jin tsoro shi ne fa mutane da sun yi imani to daga nan ne sai sarki ya sa aka yi umarni aka haka su waɗannan ramuka manya-manyan ramuka fi afuwa suka ci a gefen tituka tituna wa ne ran aka kunna wuta a ciki sannan ya sa aka kawo mutane aka sanarwa da su duk wanda ya zo ya zaɓi na ko ya rata ko a jefa jaji? aka yi ta jefa mutanen su ana kashe su hatta ja'at imra'atun wa har aka taho da wata mace tana rike da yaron ta jariri fa taqa'at an taqa'a fiha an yi an yi tarka ta kafa ce taki aka turo ta aka ce ko ka ta da zuwa hankali ka ga tsaya da ya umma isbiri fa innaki ala ya ke mahaifiyata yi hakuri akan da zai shiga mu da shi suka fada cikin wuta ka ga waɗannan sune ne waɗanda ake magana akan su ashabul sujud to idan muka lura da hadisin da ke ciki manzo Allah cewa kana malikum fi man kana qabla wani cikin annabawa ko lokacin sarki wa lokacin sarki kaza ko a shekara da kaza da ba tantance shekaru baya cikin abinda kamar yadda na sha faɗa muku ina mai shawara cewa baya cikin abinda Qur'ani ya fi bayar da ah, kulawa a kai Qur'ani ya fi bayar da kulawa wajen abin da ya shafi wa'azi da faɗakarwa darussan da ya kamata a karba wanda a cikin wannan darussa mun fahimci cewa wato na farko dai ah, da tsakanin mai koyan bata da mai koyan gaskiya inda mutum yana koyan gaskiya ko da yana kan wani bata wannan gaskiyar za ta taimaka ya gane ne batan da yake ciki illa shi ne ya ta koyan bata amma in yana koyan gaskiya yana sai ga Allah ya gane da shi inda gaskiya take sannan mun fahimci cewa matukar mutum zai rike addini sai Allah ya jarrabe shi cewa ka rike addini ba tare da an jarrabe ka ba zai yi jarraba tana ko babba ko karama ko tsakatsakiya ana jarrabar mutane a gurgurar karfin addini sannan kuma mun fahimci cewa akwai karamar waliyan Allah a cikin wannan hadisi kaga duk wannan darussa sannan kuma mun fahimci cewa idan ba wanda cikin sai a addinin musulunci duk karfin sa dan kaga can da su uku ne a garin musulmai asalin ma da wannan mutumin da shi kadai yaro ya zo ya kasance tare da shi ba fadar sarki da ya zo aka warkar da shi ya warke shi ma ya kasance tare da su suka zama su uku ya kashe biyu ɗaya yawan a sanadiyyar ɗayan nan kuma duk gari gaba ɗaya suka musulunta ma'ana ka gane addinin musulunci duk yadda kake faɗa da shi baka saka hana jiya a wannan daga cikin muhimman darussa da ya kamata mu sannan kuma mun fahimci akwai tabbiya abin da kike nufi da tabbiya sadaukar da kanka matukar addinin Allah zai shiga kaga wannan yaro ya ya fahimta cewa in yayi haka ya lakana wa sarki wannan sarki ya furta wannan kalmar kaga azimnan sarki ya ce kenan akwai wani Allah ba shi ba wanda haka zai da mutane su imani haka ko aka yi gaba daya shi ya samu shahada sannan kuma gashi kuma duk an shiga musulunci gaba to wannan akwai tasahiya mafi tsadar kuma abin da dan zai tasahiya da shi shine rai sannan sai dukiya rai da dukiya sune ake sadaukarwa dan addini ya gaba amma matukar muna son addini ci gaba amma ba ma son mu mutu ba ma son a dake mu ba ma son mu kashe ko gobo to wannan wasa muke ba gaskiya bane ba ina ba dan fahimta dole addini yana buƙatar a kashe wasu kuɗi addini yana buƙatar a sadaukar dare addini yana buƙatar a sadaukar da duk abin da aka mallaka dan ubangiji ta'ala ya rubanya mutum linkin baninkin sa a gobe kiyama to ku yi hakuri in na so ya kawo muku akan wannan dan gaskiya shine zai samu fahimci wannan amma ba wannan wani an fita nan galibi malamin tafsiri suka faɗe su amma dai galibi malamin tafsiri kuma wannan hadisi shine umda na tantance ashabul ukhdud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود da هم عليها قعود وهم على ما يفعلون Wa شهود كثرة وما نقموا منهم وما نقموا منهم باب أبن suka سكا su. illa an yu'minu fati kawai dan sun yi imani billahi al-aziz al-hamid da Allah al-aziz mabwai sada al-hamid kuma abin yabo ma'ana wannan ne kawai ba laifi suka yi ba eh ba laifi suka yi ba wanda suka cancanci kisa ko a kashe su imanin su da Allah ne ya jawo su to karanta zuwa da karanta وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شديد إن الذين فَتَنُوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وما نقم منهم باب عبد الدساء سكت يا مسجد كوسك دور كرنسنا أكنسو إلا أن يؤمنوا فاتي كوي دنسو إيماني billahi da ubangiji ta'ala al-aziz mabuwayi cikin dukkan lamuransa al-hamid kuma abin yabo allazi lahu mulku samawati wal ard wanda shi ke da mallakar abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai wallahu ala kulli shay'in shahid lallai ubangiji ta'ala mai shaidarwa ne akan kowane irin ya san abin yana ganin shi kuma zai ba labarin abin da ya faru tsakanin mutane ranar tashin kiyama ai ma ankara kuffar alal mu'minina illa imanu ba abin da kafirai suka yi wa mummunai inkari sai imanu billahi game da Allah al-mawsufu bi sifati allati yastahiqu biha an yu'mana bi wanda yake siffantuwa da siffofin da ya cancanta saboda su ayi imani da shi wa yu'bad a bauta wa huwa kaunuhu azizan farko kasance sa aziz zaliban wanda yake da rinjaye qadiran wanda yake da iko yukhsha iqabuhu wanda ya kamata a tsoraci ukubarsa hamidan abin yabo mun'iman wanda yake ni'imtar da bayi yadi lahu Hamdu, wanda ya wajaba a yabe shi ala ni'amihi bisa da ni'imominsa wa yurja sawabuhu kuma a sa rai da tsambali game da ladansa huwa alimun bi kulli shay shi masanin ne game da komai Inna ladina fatanu almu'minina wal mu'minat lalle waɗanda suka azabtar da mummunai maza da mummunai mata suka yi musu azaba suka kama su ko suka kashe su ko suka daure su ko suka kulle su kullu man fa'ala zalika fil madi duk wanda yayi wannan ada wal hal ko a yanzu wal mustaqbal ko zai yi wannan nan gaba bil ihraqi ta hanyar kona mummune din wa ghairihi ko wannan duk dai wanda za su yi kama mummunai bayan Allah ba su ji ba su gani ba su azabtar da su Farahun azabu jahannam to wuta jahannama ita ce za ta zama makoma a gare su in kufrihim saboda kafirci sun malam su wutan nan ba su tuba ba Farahun azabu jahannam to wuta jahannama ita ce makoma su walahum azabu hariq sannan kuma suna da azaba ta gobara wato azaba wadda take mai kuna ai azabu ihraqihim almu'minin za a yi musu azaba a sakamakon kona mummune da suka yi da wuta don Allah ya hana ko mutum ya yi laifi da wuta da yake bin illa ba wanda zai wa wani azaba da wuta sai ma'ana bai kamata ba duk irin abin da mutum ya ce za a kawo masa hukuma da wuta ko konawa ko a haɗa shi da wuta abin nan na'urori na wutar lantarki irin yadda ake a waɗansu kasashe ko yadda waɗansu masu mulki suke ko kuma jami'an tsaro don kokarin kolo wani abin da ake so a samu na bayani daga wajen mutum a ce masa azaba a sa masa wutar lantarki a na'ayin mai wannan duk wanda suke wa wannan to su kuma su lahu in dai sun malamai su sannan su ba fa lahum azabu jahannam to azabu jahannama ita ce akan wa lahum azabul hariq wato kuma azaba ta gobara za ta tabbata akan su wato a nan gurin duk irin abin da mummuni yayi akwai horo da tanadi da aka yi in yayi laifi a yi masa horo iri kaza an tanadi horo iri kaza amma dai babu magana wuta to ballantana mutum saboda imanin nasa ne kuma za a yi masa azabar ba da wani laifi sai kawai dan yayi imani laifin shine imani shine musulunci ai kaga wannan ba karama abu ne innal ladina amanu wa amilus salihat lalle waɗanda suka yi imani suka yi aikata ayyuka na gari lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wadda kuramu ke gudana karkashin gine-ginanta zalikal fawzul kabir ubangiji ce wannan shine babban rabo lafazin zalika akan yi amfani da shi don nuna abin da ke nesa kamar yadda haza dan abin da ke kusa zaka kuma dan abin da ke tsakatake shi ba a kusa shi ba a nesa to malamai sukan fassara zalika al-fawz kabir wancan kamar yadda a Hausa wancananka shine al-fawz kabir ma'ana dan a nuna aljanna a sama ko kalla inna kitabal abrari lafi illiyin kuma adraka ma illiyun kitabun mabud kaga nesa ne fi jannatin aliya wa tufuha daniya to kaga zalika kamar ana ishara lalle wancan rabon da ke sama ba karamin rabo bane ba babban rabo ne shine ma'anar zalikal fawzul kabir shi إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن بطش ربك للي دمكر أبنجدنك جمد كافري بالكافرين جمد كافري ومبتل المؤمنين تكون وانت سكي كام المؤمنين في موسى عذابا لشديد danka ce mai tsanani idan Allah ya tashi danka ka je ta kawo dole ne kama wani mummuni ya masa azaba mamunin ba laifi ba wanda ya tantance a masa wannan azaba kawai dai imanin ku dan musulunci kama ta yi masa uba to danka ubangiji game da su wannan ba karamar danka ba ce shine inna bata rabbika lashadid innahu huwa yubdi wa yu'id innahu lallaiti Allah huwa yubdi shi ke farar halitta wa yu'id kuma shine ke maishe ta a karo na biyu da fari shi ya samar da mutane daga babu ya samar da halitta daga babu sannan ko bayan ya rasar da halitta mutane sun mutu dabbobi sun mutu shi zai farfato da su a ranar tashin kiyama da rayuwar mutane da mutuwar su da rayuwar dabbobi da mutuwar su duka ubangiji ta ala ya riga ya rubuce cikin lafin mahfuz da kuma tayar da su ranar tashin kiyama ma farratna mai kitabi min shay yake thumma ila rabbihim yuhzarun sannan zuwa ga ubangiji su gaba ɗaya za a tara da mutane da kowa da kowa wa huwa al-ghafurur wadud shi Allah shine al-ghafur mai yawan gafara liman taba ga wanda ya tuba an zambi shi game da zunubin sa mala sai fihi targhibun tauba a cikin wannan lafazi akwai kudaitarwa game da tuba din liman yukhalifu amra Allah haka ne ko game da wanda wato ainihin yake saba umarnin Allah fi fitnatul mu'minin da wajen yan uwansa wani kufri ko kafirci wa ghairihi ma da wani ana kudaitar da shi cewa yanzu mutum da Allah ya kawo sunansa al-ghafur sannan Allah shine al-wadud mai kaunar bayan sa mamane ai al-mutawajjid ila awliyaihi bil karama wanda yake kaunar mamane wajen sadar da karanci zuwa gare su wajen sadar da ni'ima zuwa gare su sannan kuma Allah ta'ala shine zul arshil majid zul arsh ma'abucin al-arsh abinda yake nufi da ma'abucinsa, sa khaliquhu wa malikuhu shi ya halitta al-arsh kuma mallaka sare al-arsh al-madid bil raf'i wato ko da mutum zul arshil majidu a wata kira'a ko kuma zul arshil majidi idan muka ce zul arshil majidu sai ya zanto zul arsh ma abucin al arsh waye ma abucin al arsh Allah sannan kuma al majidu kuma Allah mai girma wanda yake da siffofi na kamala ne al siffofi abin yabo wannan idan mun karanta da rufa akin ayyul mustahaq bi sifatil kamal wanda yake tantance siffofi na kamala wa qur'a bil darri idan mun karanta zul arshil majid ala annahu na'atun lil arsh wato ya zama al majid din sifa ne al arsh wato al arsh ya zama na'at al majid ya zama na'at al arsh ya zama al man'ut to kuma nan sai ya zanto an siffanta al'arshi da cewa al-majid ne saboda mai li'uluwihi saboda girman al'arshin wa azamat wa izamihi da girman sa da kuma saboda daukakuwar sa sama shine karshen sama cikin halitta sannan kuma ga da girma wa ihaqatihi bil makhluqat sannan kuma al'arshi ya riga ya kewaye dukkan halitta to al'arshi dai kamar yadda na faɗa a wasu lokutan yadda kuma dalilai da a suka nuna al'arshi shine mafi girma cikin dukkan halittar Allah ba abin da ya fara dan abin da ba al'arshi ba to kasa yake da al'arshi wajen girma shi yasa Allah ya siffanta shi da al'arshi azim da kuma siffanta al'arshi karim ya kuma siffanta shi da al'arshi majid kaga an siffanta al'arshi da ababe guda uku al-karim al-azim da kuma al-majid da cikin ayoyin Qur'ani wanda wannan izna ce zuwa ga girman al'arshi cewa shine mafi girman halitta cikin halittun Allah fa'alun lima Allah mai aikata abin da yayi nufi ne la yu'jizu shay ba abin da ke gajiyar da shi ko ya gagare shi a tabi sigati fa'al ma da ce utiya bi sigati fa'al an zo da siga ta fa'alun lil kasrati dan nuna yawan yawan aiwatarwa din kenan wa kutima bihi sifat kuma an cike siffofi da shi li'annahu kan natijati lil awsaf as-sabiqa dan al-irada wato kamar sakamako ne dangane da waɗancan sufofi da suka bada. an gane ko shi fa'alun din sakamako ne na abin da ya riga ya gabata Wani nakarhu li darb min at-ta'zim an ce fa'alun aka kawo su ne kira ba ta al-dalam ba dan nuna girmama yawan ayyukan nasa min at-ta'zim dan girmamawa da talata inda hul awham wal buqul duka abin da yake tunani gurbatacce yakan zama wato kasa da yadda Allah yake duk yadda kai tunani nan Allah to ya tallake tunaninka ko wato an ce da kake tsammanin sa to sai Allah ce an ataka hadithul junud فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بدل يتجمع ضد الأفلام هل أتاك حديث الجنود su labarin rundunoni da suka wuce a baya ya zo maka aljunud jam'i na kalmar aljun idan an ce aljun taro na mutane galibi an yi amfani da kalmar a taron mayaka amma lokaci mutane masu yawa ko da ba su duka mayaka bane aka ce musu aljun suna da yawa sai a ce aljunud wato taruka na mutane ƙungiyoyi na mutane taruka na mutane an gane ko hal ataka hadithul junud shi labarin rundunonin da suka shude a baya jama'o'i da suka shude a baya ya zo maka fir'auna kamar rundunar mabiya fir'auna wa samud da rundunar samudawa labarin waɗannan ya zo maka kuwa ka karanta labarin fir'auna da yawan mutanen da fadansa da girman mulkin sa ka karanta samudawa yawan su da karfin su karfin tattalin arzikin su da na siyasa da na soja da kuma isa ka bi jirawa ubangiji ka karanta wannan ko ba karanta wannan ba Allah na kwadaitar da ke dan idan aka ce shin ka taɓa jin labari kaza zaka ji ka faɗaitu kamar an sa maka yunwar san labarin a faɗaitar da kai ka ji kana so fir'auna wa samud wato fir'auna da kuma samudawa badal min al-junud wannan badal ne na kalmar al-junud wa tughliya bi dhikri fir'aun an ce fir'auna aka wadatu da kalmar ita kadai an atba'ihi aka ambace ta an wadatu ba sai an kawo mabiyarta ba wa hadithuhum labarin su ake nufi ba sai an kawo labarin mutanen sa ba da shi da an ce fir'auna to shikenan ai annahu uhliku bi kubrihim an riga an halaka su saboda kafircin su wa fitnatihim lil mu'minin kuma saboda yadda suka rikewa mu'minai azaba a tarbiyyar imani mu'minai maza wal mu'minat da mu'minai mata wa huwa tanbihu liman kafara bin nabi sallallahu alaihi wa sallam alquran wannan kamar fadakarwa sai game da wanda ya cewa annabi ya kafircewa alqurani wa yaftinul muslimina wato kuma yake kokarin fitinar mummunai ala imanin bisa ga imanin su da ya ta'iza fadakarwa ce gare shi dan yawa azatu cewa idan kana ganin kai yanzu kana da karfin mulki har kake cutar da mutane kana amfani da mulkin ka to ai mulkin ka bai kai na fara wannan karfi ba in ko yanzu kuna da yawa har kuke ganin za ku iya cutar da mutane dan yawan ku don kun fi su karfi yo ai yawan ku bai kai na samu samudawa fadakarwa ce ala ta da hadisul junub fir'auna wa samud bali allazina kafaru fi takzib bari waɗanda suka kafarta cikin mutanenka fi takzib kullum suna cikin ƙaryata abin da ake faɗa musu ba da cewa harin ibrabul intiqali lil ajad ka annahu qil laysa haula bi adam wannan ibrab ne intiqali abinda ake nufi za su intikali kamar yadda ta faɗa barin wani labari ka koma da labari ba da wancan ya kare ba ka faɗi wani bangare ne shin labarin samu fir'auna da samu dawa ya zama ka kyale ma wannan zancen mutanen ka kansu da kake raye da su sunan su ma suna cikin kafirci ko da bai kira intan ba amma da lalle suna cikin kafirci wannan kaga intikal ne min kabarin ila kabarin min hadisin ila hadisin akhar bal alladhina kafaru fi takdir kamar ana cewa da shi ne ka annahu da kamar ana cewa laysa haula'i bi adab bin hali qawmika ai labarin samudawa da fir'auna ba shi ne mafi zama abun mamaki ba sama da labarin mutanenka ma ilmihim bi allabihim dan su mutanenka sun san abin da ya faru da fir'auna da mutanensa na azaba sun san abin da ya faru da samudawa na azaba yanzu yanzajiru kuma ba su imani ba dan haka su suka zama abun mamaki ma'ana kafircin ƙuraisawa yana da ban mamaki sama da kafircin fir'auna da kafircin samudawa dan su da fir'auna da samudawa ba su da abin da aka wa ƙuraisawa quraishawa na hakan ya sa su azu ko kasu azu amma ƙuraisawa ko sun ji labarin abin da aka yi wa adawa da samudawa da fir'auna dukan gafaran baya amma tare da haka sun ki dauka izina wa ban mamaki su shi yasa ake wannan ballazina kafaru fi takzib wallahu min wara'ihim muhit wallahu ubangiji ta'ala min wara'ihim muhit muhit ne ne kewaye da su min wara'ihim ta bayan fihi ta'ridu tawbihiyyun lil kufar kamar ana yi wa kafirai shagube tare da kuma zargi a gare su bi annahum nabadullah wato sun yi wurgi da dokar Allah wara a zuhurihim a bayan bayan su ma cewa Allah yana kewaye da su ilman ta ilimi Waqti daran da iko watila'an da mamaya ilmin Allah na mamaye da mutane sannan sai na kewaye da mutane shi ne wallahu min wara'ihim muhir bal huwa qur'anun majid bal bari dai huwa qur'anun majid shi wannan abin da ake karantawa littafi ne a wanda yake mai girma mai daraja shine majid mai girma wanda yake da siffofi da suke nuna girmansa abu kaza na nuna girmansa abu kaza na nuna girmansa abu kaza na nuna girmansa kaga hukunce hukunta kawai in su ka dauka su isa su nuna mu'jizar Alƙur'ani? kisar da labarai kadai idan ka dauka sai isa su nuna mu'jizar alqur'ani daɗin zance kadai idan ka dauka bar da komai kawai sai balaga ya isa nuna mai mu'jiza ta Alƙur'ani mai girma iya buga misali kadai idan ka dauka misalai da alqur'ani sai ishe ka bincike har ka kare rayuwarka kawai idan kace kai za ka zo ne kai research za ka yi academic research za ka yi bincike akan rantsuwa cikin alqur'ani lantsaran da Allah ya kawai ya ishe ka to kaga wato majid wanda yake da bangarori na girma bangare kaza na nuna girman sa kaza na nuna girman sa to shine majid shi yasa aka sufanta alqur'ani cewa majid ne kuma ubangiji ya sufanta kansa da cewa majid ne ina fata an fahimta sannan kuma sufanta al'arsu bil majid alqur'ani da an ce masa majid kaga wannan bangarorin da na ambata sannan kuma zancen Allah ne zancen Allah kuma sifa ne cikin mai sifofin sa bangiji ta ala kuma idan an ce masa bangiji ta zama da sufofin ka ba da ban gafara sufa ta ka ba yin azaba ga wanda yake sufa ta ka ba ta ka ba ilimi da gani da ji wanda ba su iya ka ba su rubutu duk sufofi ne ba kamala ma al'ar saboda shi ne mafi girman halitta a cikin masarauci bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz fi lawhin ya kasance ne a cikin lawh wani allo mahfuz tsararre wato kaga allo da muke faɗa da hausa asalin kalmar ta larabci ce allahu ne allahu sai muka ce allo muka haɗe hawan din ke nan aka zaura lafiya allo hawan din ta fata ba dai lau wato allo nan da ke rubutu a kai bi launi cikin wani allo domin an ce aka ke allahu cikin ta abin da ake rubutu a cikinsa musamman wanda yake kafaffin tsayayye ina jikin bango ne sunansa allau in sun fata shi aka yi da katako sunansa allau ina ba za mu yi mahfuzun tsararre an ce fi lauhin mahfuz allo wanda yake tsararre kararre tsararre daga mai mina shayatin daga shaytanu ba za su iya shiga cikin ba za su iya zuwa inda ma yake wannan tana su canja wani abu wa min tadayyiri shay'in minhu sannan tsararre ta da ba za a iya canja wani abu cikin shi ba kulluhu ma bayna samai wal ard shi lauhin mahfuz an ce tsawarsa ya kai abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa arduhu ma bainal mashriqi wal maghrib fadinsa ya kai ranar da ke tsakanin mahudan rana da Afirka. wa huwa durratun bayda kuma kamar wata azurfa ce wanda take fatar aka yi allan da ita kada ibn abbas radiyallahu anhu abdullahi da abu amma dai ba hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba lawhul mahfuz gaibu ba wanda ya san girman shi fadinsa sinadarin da aka yi ba da nasi daga Allah ba da nasi daga wanda Allah sallallahu alaihi wasallam dai ne imani dan ne akwai ne dan ruwa da zinari aka yi da azurfa da karfe da katako wannan Allah ne bura kansa sani ya tsawon sa yake mita kaza yadi kaza wannan Allah ne biyo kansa sani ina ba za mu fahimta saboda haka dai ne wannan wannan abu da malai ya faɗa nan asar da aka jigila zuwa ga Abdullahi dan Abbas wanda ba lalle bane zan ya tabbata zuwa gare shi dan haka malamai suke sallama cewa gaibu ne sai dai mu yi imani da shi gurgurun yadda Allah ya faɗa abinda mu sani wani kire muwakkala ila musu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi yake ko shi ya san me yake ciki ko ne kamar mu ga abinda mu faɗa mu dai ubangiji ta'ala ya ba mu lada aka wannan muka kuskure kuma Allah shi ya tsama sun ai mun karin bayani dangane da hadisin da Aisha ta rawaito cewa Abdurrahman ibn Auf zai shiga aljanna da rarrafe da sakamakon dukiyar da Allah ya ba shi Allah ya ba san wannan hadisin ba balantana mu karin bayani da kai ban sani ba Allah ba'ala wannan ce idan mutum ya mutu ana bin sa azumin Ramadan shi yan uwansa na iya rama masa wannan azumin idan mutum ya fito ana bisa azumin watan ramadan za a iya rama masa malamai sun yi sabani dangane da rama azumi da wanda ake bi waɗansu sun tafi kan cewa za a iya rama ma ala fila ma'ana ko azumin ramadan ko azumin kafara ko azumin bakanci domin dukkan su azumi ne na wajibi mutum bai yi ba da haka bayan ya mutu za a rama masa su suna kafa hujja da hadisin fa dai wallahi a haƙƙo an yi kurba suka ce dain ismul jinsu ne gashi kuma an yi da zafa ɗansu zuwa ga ma'arifa shi ne lafazul dalala wanda haza sirra min sirrul umum wanda ke nuna ya shafi kowane irin bashi bashin Allah ya cancanta a biya waɗansu kuma suka yi da ramuwa kaɗai ga azumi na bakance idan mutum ya bakance na azumi ko kuma kafarar azumi na tarsa to shine za a rama sa amma ban da ba. na ramadan za a ciyar ne a madadinsa watan ramadan ya kama har yau da mutum bai azumi ba saboda rashin lafiya bayan ramadan sai ya mutu to sai a ciyar da adadin mutane na yawan waɗannan kwanaki na watan ramadan an gane a ciyar da su abinci da zai siya su a yi ne to shi kenan a madadin sa ba sai an rama masa abin ba wannan zancen yana da karfi na fi gamsuwa da shi sama da sauran zantuka na malamai akan wannan matsala wa ala. wannan kuma yake cewa fadin Allah ta'ala hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farjalan aw rukbana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ayar tana cewa hafizu ala salawati ku kiyaye salloli abinda ake kike da ke kiyaye sallah kuwa shine yin ta akan lokaci kar mutum ya bari lokacin ta wuce bai yi ta ba ku kiyaye dukkanin salloli tunda kowace sallah an mata iyaka da lokaci sannan kuma sai Allah ce da sallah mafificiya wacce ce sallah mafi mafificiya malamai sun yi maganganu kusan magana arba'in amma dai magana ɗaya ce wadda take da inganci da take da goyon bayan hadisi cewa abin da ake nufi da salatu wusta ita ce sallar la'asa dan hadisi ya nuna haka cikin na bukhari wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a gaban Allah kuna masu shiru wato karfi magana domin ɗaya daga cikin ma'anonin alkunut shi da yin shuru. kamar yadda akan ambaci alkunut kuma ana nufin wato da'a da biyayya inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi qanitan mai da'a haka wal qanitina wal qanitat haka wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al qanitin haka ya maryamu qunuti li rabbi wa tuqita wa ubangiji da haka al qunut yana zuwa ma'anar da'a sannan alqunut yana zuwa da ma'anar ne shiru ba tare da yin magana ba to wannan ma'anar shiru ba tare da yin magana ba ita ake nufi ma'anar da ake nufi kenan cikin wannan aya don hadisi ya tabbata cikin sayyid bukhari wanda yake nuna da wannan aya ne aka haramta wa mutane yin zance a cikin sallah da mutane suna sallah suna magana na iya shigowa in tambaye ka raka'a nawa kai ka ce ma ai raka ai kai sa a wannan raka a karshe to ana sallah ba a hana mutane ba amma da wannan aya ta fita ta hana mutane yin magana an gane ku sai Allah ke ku ina kirtum farjalan aw rukbana amma in kun samu kanku a cikin halin tsoro wato ana yaki kenan farjalan to fa iya yin sallah kuna tafiya a ƙasa ku bana, ko kuna haya akan dabbobin ku kana tuka mota kana sallah kana kan doki ko alfadari kana sallah kana kan jirgin sama kana sallah kana cikin tankar yaki kana sallah ba dai zaka bari lokaci ya wuce ba ka da uzuri a gaban Allah in kana cikin ka yanzu lokaci ne na sallah shi kuma ana cikin yaki dole ka yi ta farijalan aw bana. to wannan ɗaya daga cikin wurare da ake magana sallah ta tsoro a cikin alqur'ani da ya wurin ina cikin sosin bisa an gane ku لك إذا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن كفتم أن يأكلكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا wannan ko ba na faɗa wajen ko san ba san fassara ba sai dai na kawo ta a matsayin mahallin shafi malamin kake karanta ne jarabawa kake da ta gobe ne to na ga kari exercise kada ta yi baɗi ba da yi na san kuma da Allah da zulumin kalmar da ke da kuma wajen bai kalmar ina ne ina jin tambayi kalmar to tsoro dai ne biyu ne akwai tsoro wanda bai tsanni ba tsoro da bai tsanni ba ba a riga an fara yakin ba amma muna tsammanin in muka shiga sallah kafin mu yi sallama kai kafin mu yi rabi ma kafiran da iya zuwa to kaga wannan ana cikin tsoro amma bai san ni ba to wannan sai aka nuna yin sallar yanayinta daban sai kuma tsoro na biyu tsoron da ya yi tsarni shine gashi ma an fara yakin da kafare sannan lokacin sallah yayi a wancan ta farko sai aka ba da dama a yi sallar jam'i amma sai aka baya mutane rahusa ina ba mu fahimta rahusar ko ita ce liman ya raba sojoji gida biyu kaji na farko su tsaya su tsare bakin daga inda ake tsammanin kafirai za su zo kashi na biyu su zo su sallah tare da shi ya kabarta idan ya raka'a ta farko kun fahimta idan ya raka'a ta farko ya dago daga sujjar raka'a ta farko sai ne ke tsaye ya dogon karatu su kuma waɗannan sai su cikawa kansu raka'a ta biyu da kansu su zauna su yi tahiya su yi sallama su tafi su yi su ɗauki makamai su tsare bakin naga waɗancan kuma su zo su samu liman a tsaye a wannan raka a ta biyu su kabarta su bi shi shi zai zauna ya sallama in kasar shi rama ko ya riga ya ƙare sallarsa su kuma sai su tashi su ci ko su yi sallama a kansu kaga anan gudun an tsare sallah a lokacinta kowa ya samu jam'i ko ba a bar bakin daga ba kowa ba kaga anan gurin wannan abu zai nuna maka cewa wato mutum ya fahimci yadda tawakkali yake cikin addinin musulunci tawakkali dole sai ka riko da tawakkali yanzu in aka dauki an tsarba hausa da bai karatun addini ba zai ga cewa tawakkali shine ne a ji a sallar gaba dai Allah ya gyara Allah kuma ya ce kafirai za su so ya melona alaikum mailatan wahida ku yi su jira su biyu a ciki kawai shi kenan an kare to dan kar ai hakan shi yasa aka ce kurawu biyu waɗansu su tsare waɗansu su sallah haka ina magana kaga wancan tawakkalin da muke kenan yana bukatar kyara lalle ko mutum ya yi riko ya bi hanyar bin tsira sannan kuma zuciyarsa ta dogara da Allah to yayi tawakkali kenan amma mutum ya ragonci ya samu suna tawakkali ko ya wata wauta da gigiwa ya sa zo suna tawakkali wannan ba daidai bane ba to kun ga wannan sifa ta cikin sifofi ko kuma liman yayi cikakkiyar sallah da waɗannan mamomin farko ya raka abin su kakkiya ya sallama su tafi waɗancan su zo kuma a sake kuma ya musu limanci ya sallama ga shi lokacin da ya ta farko ya farilla yanzu kuma yana mai nafila to ga duk waɗannan kowace ta halatta yana ba za mu kai dukkan su kowace ɗaya da cikin sallolin nan ta halatta to wannan in tsoro bai tsanani ba kenan amma idan tsoro ya tsanani shine wannan ayar da ta rubuto akan takarda take magana kai. fa in kuntum idan kun tsorata tsoro mai tsanani wanda ma'ana an riga an fara yaki ba maganar cewa a wannan lokacin a zo a yi fa ba da wani jam'i ana cikin yaki ba maganar jami'i sannan ba maganar ma ka ce bari ka je ka zauna ka fuskanta alƙibla ka yi sallah da ruku'i da sujuda duk an yafe ruku'i an yafe sujuda za ka yi sallah ne imai ka tabbatar an fara yaki ga ana ta rubuta ana musarauta kuma sannan kai ka tabbatar kana cikin alwala kan kawai za a yi za a yi sallar ne a da kallon alƙibla da rukuni da sujada duk an yi sai dai ka kwatanta rukuni a cikin zuciyarka ka kwatanta sujada a zuci amma ba a fili ba ka yi rukuni har kawai wani zo bige ka daga baya ko kai sujada wani zo rubuce ka kafin daga hannunka kana harbawa kana cikin kanka kana sakinta kuma ga shi nan ka kabbara sallah Allahu akbar kana karatun Fatiha kana sakin wuta kana buɗe ka gama karatun Fatiha ka yi sura to shikenan Allahu akbar wai wannan ruku'i ne ba ba san da kanka ba sai ba harbi aka wata dan kauci amma dai kana nan a haka sannan Allahu wa lillahi da rabbana lakal hamdu ima'an kwatanta kake a zuci ga ka ruku'i ga ka sujuda amma ba hakikanin ruku'i ba ba hakikanin sujuda kai abin da yake a cikin rukuni kai abin da yake a cikin sujuda duk kana cikin wannan ko kana cikin ramunka ko kana kan tanka ko kana sama kana zuba wuta ko duk ma dai wani halin da kake to kana kan bishiya a boye ko kana cikin dole abu ka saje da ganye su ce waɗannan abubuwa haka ne jihadin ke ko ba ruwa to shi ne farjan aure ku bana to sai Allah ke fa'iza aminku amma in kun samu aminci an tsare bautar yaki ku kun koma sansanin ku kafirai sun koma sansanin su kuma lokacin sallah yayi fazkurullah to ku yi sallah dan zikirin Allah ana nufin sallah ku yi sallah kama allama kun irin yadda Allah ya koyar da ku ya sa manzo ya koyar da ku da rukuki da sujuda da tsewa da komai da fuskantar alƙibla amma in kana cikin wata dan yafi wadannan amma in an dawo gida to kuma sai a kowa ya sallah ina fata mun fahimta to kaga ko da a can bayan an gama bayyana wancan siffar wanda ne bayanin da hannu Allah ya bai za ka bai ku musallata kullullahi qiyaman wa qu'udan wa ala junubi an gane idan kuka yi sallar yadda take to kuma ku cika gaba ambatan Allah a tsaye ko ko a zaune ko a kwance sai kuma jinsi fa idan zama anantum in kun samu zuwa kenan lokacin da ba tsoro fa ba a kima salafa magana da mamamu gida biyu don a hada ra'ayi kun gane ka ga mun aka ce fa idza amintum fadhkurullah akan fa idza kuma amintum fa aqimu salat me yasa ne aka yi amfani da al'amani a can aka yi amfani da al'ism idan a nan gurin al-khawf shadid ne al-insan yahtaji ila al-amn wal aman amma a can gurin khawf ne da shadid zai an hana ka amma ba firgici da ba to idan ya kau to kuma tumanina ta zo fa idza tumanantum fa aqimu salat inna salata kanat على المؤمنين كتابا موقوتا ayoyin alkur'ani suna daɗi sosai da kaga duk fikihun sallar gaba ɗaya ya ƙare a cikin waɗannan cikin ayoyin idan ka haddace na sosin ka samu hadisai da ka sani duk magana da malamin fikin zai masa ƙarin bayani amma tushen ita ce wannan ka ja ka fassara shi ne tushen dan kai rabbin mutane kai tsaye tsakanin da dan da aka saukar dan su wannan yana cewa hadisin cewa an yafe wa mutane abin da suka yi tunani a zuci mata matuƙar su furta ba ya za a haɗa shi da ayar da Allah ke cewa mun yi tunki bil hali bi zulmi zuci na azabin Allah yana magana duk wanda ya nufin aikata mummunan abu a hurumin makka ko za a yi masa azaba mai tsanani wancan hadisi kuma yana nuna cewa tunanin zuci in baka aiwatar da shi ba an yafe maka hanya ce mai sauki ta hanyoyin da malamai suke fara zan fara maka daya saboda baro ita ce waccan aya hususiyya ce take nuna wata alfarmar makka a duk inda kake a duniya in kai tunanin aikata zunubi in baka aikata ba za a rubuta maka zunubin ba amma maka ko tunanin kai za a rubuta maka zunubi ko baka aikata ba tunanin kadai saboda alfarmar makka ibn al-qayyim ya bayani da cewa a wannan a cikin littafin zazu ma'a din ba kabar ba da wasu da fata khususiyya ce ta makka kabar da nan za a gane illar mutanen da suke zuwa makka su wani abu na ko karo yake karo shi ko ne da ya zina ko ne da ya san aljihu ko ne da ya saka ko ne da ya bai fashi a cikin wannan hurbi har abin ba karami ne. ciyawar da ke wajen fa manzo Allah ce kar ku yanke ciyawar da ke wajen kar ku yi kaza kar ku yi kaza wanda da cikin sahabbai ce manzan Allah sai dai ciyawar izkir dan mutane suna amfani da ta makera suna kunna wuta da ita kuma da ita ake rufin gini sai manzan Allah ce to sai ita din ita kadai ciyawa fa dai kawai manzan Allah ce ita kadai halatta a yanke a wajen to da ka dai ta rai ko ka saci dukiya ko mutum ya yanzu ko mutum ya fasikanci ko mutum ya yanka aljihu amma mutanen mu ya kai inda laraba ana yayi irin koyar da ta hannu bai tsada ba larabe zai fito da cikin harin makka yana buga waya yana buga mata ta garin nan zuwa gida kawai mutum ya zo a guje sirge ne ko ba zai kawo ba kan muna mai tsada irin dubu hamsin dubu sittin sama da haka inda yanzu najeriya kuma zo a maka kuma yana ganin babu komai kuma zai kira ya wannan a matsayin sa'a da yi a wannan 24 hours a zai samun bayan ku Allah ce wa man yurdi fihi bi ilhadin yuzlil nuzuqu min azabihi Allah kare وكأي من دابة لا تهمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم wannan ayar na cikin sura al-kabut abin da ke nuna wa da yawa daga cikin halittu dabba na nufin halitta ba lalle bane su zanto dabba mai kafa hudu ta yi zama mai kafa hudu ko sama da haka ko kasa da haka dukkan halitta na ɗaukar manan dabba wa ka'in min dabbatin la tahmilu rizqaha da yawa nawa nawa ne daga cikin halittu waɗanda ba sa iya ajiye arzikinsu a gida kullum sai dai su fita nema tare da haka Allah ya zuku ha Allah kuma na arzuta su wa iyyakum kuma ku din mai shine ke arzuta su ma'ana su ba su dabara ajewa in suka ci sun ci a ranar sun gama yanzu kamar su zaki irin wanda ba sa cin kwantai sai dai kullum a nema da tsuntsaye galibin tsuntsaye ba sa ajiyar abincin gobe duk inda tsuntsu ke je ciwo a sai ke barowa sai dai in ya samu kyankyasa kafin ƴaƴan su fara tashi ya kawo musu shi wanda ya kawo ba dai shi ne kawo ko dai ya kawo don su ci tare ko ya kawo ƴaƴan kadai amma ba magana a ajiye wannan sai gobe ba duk firiza ba komai amma tare da haka ubangiji da ba su kullum suka fita abinda wannan ke nuna matukar ka motsa ka ka Allah zai taimake ka amma ka zauna kawai kai shiru to wannan dandanci ba kuma tawakkali bane wannan yana ba da shawarar cewa da Allah ta da wani asusu wannan taimaka a samari don su yi aure a shawara ce mai kyau amma samar da asusun ka sani ba shi asusun ba shi ne matsala yadda za a cika asusun shi ne matsalar akwai abubuwa da dama da ya kamata in jama'a suna da tunani ya kamata su ga wata ko a mataki na masallaci ko a mataki na unguwa ko a mataki na kauye yanzu kaga inda za mu tosta wa kanmu da ya kamata in masallatanmu ko mu ɗauka unguwanni don ka iya samun unguwa ɗaya da masallatai da yawa ya kasance ana da asusun da tallafa wa ilimi na sana'a suna da wannan yana da muhimmanci da ba sama ta tallafin aure domin duk wanda aka ba shi ilimi ko aka ba shi sana'a to zai iya zuwa shi ya nemi kudin auren da kansa amma dan an yi maka aure ba nuna kuma za a iya sayar maka da matarka ko ba ka to a nan gurin sun yake ganin inda a ce Allah zai sa a masallatanmu da unguwannin mu a ce wannan tunanin ya zo mana dai idan muka lura da matsalolin mu matsalar rashin aikin yi da shi matsalar kuma karancin ilimi da shi to inda ake akwai asusu na tallafawa dalibai da ke neman ilimi kuma jama'a su ware fasafasan da su ake ganin jama'a tana yunwa da kisirwa su kaɗai za a tallafawa ko kuma dai su za a bai wa fifiko za a priority a kan saura. kaza sannan kaza sannan kaza akwai fasafasai da muka rubutu group A wanda wannan su suka fi muhimmanci sai masu biyu musu group B sai masu biyu musu kaza har mu je na ƙarfe shi wanda yake cikin na ƙarfe da sai in mun rasa kowa sun da za mu taimaka masa kowa ta ba wannan gurgurdan buƙatar al'umma za mu kalla ba gurgurdan mai yaran suke so su karanta ba don su yaran rabaye ne idan ka zai musu da suke so su karanta dama kowa da garsan abin da so a karanta wanda ya fi sauki ba wanda yake son ya ilimi mai tsada irin wanda da ka fito ake yunwar ka ake neman ka zonan zonan kowa ya fi son ya ilimi mai sauki ba sai ta wahala ba za ta shiga rawa wannan kuma al'umma ba ta ginuwa da irin waɗannan rabayen mutane to kaga tallafin ilimi yana da muhimmanci tallafin koyar da sana'a yana da muhimmanci sannan idan an samu wadansu ko bayan an samu wancan aka yi asusun aure to babu laifi ga dai wani ɗan kwaya ba da shawara wannan addu'a ce rubuto da rubutu na azami na hausa wurin faɗa kuma ina roƙon mai farmu ko sai a mutum da ni nima dai ina wasu rana ina karanta wasu kun ku idan wani ya yi addu'a a cikin jama'a wani na neman addu'a kaza Allah ya masa kaza addu'a ce amma ma roƙon ne bari in faɗa abin da ya faɗa ko kuma ku ci abu abin da zai ce malam ina yi maka barka da wani malam Allah Allah ya taka maka da alkhairi Allah ya kiyaye ka da sharrin mutum da na alji Allah ya gafarta wa mahaifanka Allah ya musu rahama kuma sai ya bakan da biya wadda ta shafi mu duka ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah biya mu da dukkan waɗannan abin da ya roƙa mana don waɗannan bukata ce ta kowane musulmi na bukatar rahmar ubangiji na bukatar Allah ya tsare shi daga sharrin mutum da na aljanna bukatar kuma a cikin iyayensa duka Allah cikin iyayen mu gaba daya ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi na gode kwarai da takardar da Allah ta subhanakallahumma wa bihamdika